الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم muna da hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da 19 ga watan eh, shida miladiya shekara ta 2017 eh, muna ci gaba da sanarwa cewa insha Allah eh, sallan idi wannan karo insha Allah za mu yi ta karfe bakwai daidai idan ba a yi ruwa ba idan kuma ruwa ya sako za mu bari sai lokacin da ruwa ya ɗauke rami eh, mu sallar idi kuma sallar idi din a yadda muka saba yi a nan wajen gen village bayan ganuwa insha Allah a nan za karfe bakwai daidai insha Allah muna sanarwa ne saboda kada wani ya zo ya ce ko an yi da wuri ko kuma ruwa ya zo an bar mutane sun je sun jika cikin ruwa ba a zo aka yi ba to shine muke sanar da mutane cewa idan Allah ya sa an samu ni'ima ta ruwa to kada mutum ya fita daga gidansa sai ya ji ruwa ya dauke an ji wannan kuma karfe nawa muka ce da sallah karfe bakwai daidai insha Allah in dai ba wani uzuri wanda yafi karfin mu ba ya taso insha Allah to wannan shine sallah wanda muke so ne ah, akwai tsokaci da muka yi a karatunmu na yamma ina gaba laifi yanzu mu ɗan shi kaɗan saboda yadda ake sa na yamma daban na dare daban musamman kawafen watsa labarai shine abin da ya shafi matsala ta waya da kuma intanet ko mu ce facebook yadda ake amfani da su ta hanyar da bata kamata ba musamman matasanmu mata da maza eh, wannan kafafe sun bata musu tarbiyyansu sun bata musu akhlaq ɗinsu suna kallon abubuwan da bai kamata su kalla ba suna jin abubuwan da bai kamata su ji ba kuma iyaye sun ja baki sun yi shiru ba ruwansu eh, tarbiya ta lalace ta shiga irin wani yanayi maimakon a yi amfani da waɗannan abubuwa ta hanyar alheri sai zanto sun zama mana sharri a ƙasashen musulmai kusan gabaki ɗaya da ƙasashen larabawa da ƙasashen musulmi na afirka da na asia duk wannan matsala na waya eh, ya shafe su iyaye kuma sun yi buris da abin ba sa lura wadda da rana mun yi maga da yamma mun yi maga cewa bai kamata ka saya ma ka mace waya ba na ce har ta tura da suka kirkiro wayan su fi mu hankali cewa jihar wacce jihar amurka colorado cewa ta hana sayar da waya ma yara ƙanana 'yan shekara sha uku kaga su ba musulmi bane amma sun ga illan waya din ma yara yadda yake bata tarbiya yake bata ne balle mu musulmi duk wani abu na sharri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fadakar ya yi gargadi a kai kuma iyaye haƙƙi yana kansu wajen tarbiyyar 'ya'yansu ba daidai ne ba ka bar wani ya rika shiga gidanka ta hanyar waya ya yi magana da matarka ya yi magana da 'ya'yanka eh, ba tare da saninka ba wannan ba daidai ba ne da rana ma da yamma wani yake ga cin amana da waɗansu iyaye mata suke yi cewa idan uban ya ƙi saya ma ɗiyarsa waya to shikenan yarinyar sai ta ba da namban wayanta eh, wayar ma'aifiyarta namban wayar ma'aifiyarta sai ta wa saurayinta da shi da rika magana uwar tana kicin tana girki ko tana wanke-wanke ita kuma tana cikin ɗaki, tana ta magana ne maganganun banza da ainihin wanda yake neman ta to kaga wannan cin amana ne ita uwar din na uwar yarinyar tunda uban ya gane illan waya ya ki ya saya mata kuma ke kin zo kin bada naki ana hira da ita wannan cin amana ne maganan hotuna kama wannan ya zama musiba ya zama bala'i hotuna hada na batsa hotuna hada na tsaraici ana turawa yaran mata abun babu kyau abun ya ɓaci kuma iyaye ba sa duba wayoyin 'ya'yansu ba san me ke ciki ba idan facebook kan ka dawo wannan ma shine ainihin alhalika din in kana jin alhalika shine facebook ba wanda zai ce yana amfani da facebook ya ce baya ganin tsaraici in ba turo maka ba za a tura ma abokinka in an tura ma abokinka kuma in dai kana friendin da shi za ka gani kuma ba wani uzurin da mutum zai ce dole sai ya kalli facebook wanda zai sa ya ga tsaraici babu dole iyayenmu da kakanninmu ba su yi amfani da waya ba kuma sun rayu tsab cikin rayuwarsu ba sai amfani da facebook ba sun yi rayuwarsu rayuwa cikin mutunci sun mutu sun koma ga Allah cikin mutunci amma mu yanzu waɗanda abubuwa ɗin da ake ta gani suna cin imani suna rage imani don haka yanzu mutane yawanci ba sa cikawa da kalmar shahada saboda babu imani zuciya ta bushe yau kaga tsaraici gobe kaga tsaraici jibi kaga tsaraici kullum rayuwa ganin tsaraici gashi la'ana ne tsinuwa ne ga wanda yake barin tsaraicin a gani ko wanda yake nunawa wannan duk shari ga shi ma mai kasashen musulmi abun bakin ciki kuma malamai ba sa faɗakarwa musamman facebook ɗin da su ma suna shiga eh, abubuwan da ake nuna a ciki kuma ba da kai kace kana kallon facebook kace ai ba baka kallon tsaraici ba zai yiwu ba saboda haka nan gaskiya baka da hujjan da zaka ce a ah, dole ne ka kalli facebook baka da shi duk uzurin da kawo kanka kai ka san halal ai ka san haram ka san duk uzurin da ka kawo kanka ka san ainihin ba daidai ba ne saboda abin da yake zama da rura shine abin da ba za ka rayu ba sai da shi abin da ba za ka rayu ba sai da shi ya zama dole in babu shi za ka mutu shi na ake ce masa da rura amma wayar ma kanta za ka yi rayuwa babu ita za ka yi rayuwa da waya din kuma ya zanto kawai kana amsa kira kana isar da sako nan ba ya ka shiga facebook kayi abokai eh, eh, fasikai fajirai wadda suka nuna ma tsaraici ba sai kayi wannan ba musamman ga whatsapp ma whatsapp ma wadda ka iya bude ma eh, group group wadda suke aikawa da tafsirai da wa'azuzzuka na mutane ga sunan rutu za ka gani wadda ba wadda zai turo maka sai wadda ka yadda da shi amma facebook wannan gaskiya ba uzuri a kai baka da uzurin da ka zo kana amfani da shi kana bata wa kanka lokaci kana ciwo kanka lokaci kuma kana shiga cikin musiba ta kallon hotuna ga sunan kala kala kamar yadda na faɗa akwai malamai da dama ya kamata su faɗakar kan waɗannan abubuwa amma ba su faɗakarwa eh, facebook ya zama musiba ya zama bala'i ba abun da ba a yi da shi alhali ita waya ya kamata mai amfani da ita ta hanyar alheri intanet ya kamata mai alheri amma ina ta ko ina kawai yanzu ana amfani da shi wajen sharri ba abun da ba a yi ana haɗa zina ta hanyar waya ana haɗa fasikanci ana haɗa fashi kai komi yanzu waya da intanet sun zama sharri ma wannan al'umma sun rikita ta sun lalata ta sun bata ta sai sa yanzu yawancin mutane suna mutuwa babu imani tare da su Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu ya kamata mutane su sani waya amfanin ta shine ka tura sako na alheri ka yi ta'aziyya a ciki ko ka gaida yan uwanka kana nesa ko ai mutum yayi tafiya ne matarsa tana da waya ya tambaye ta gida lafiya ita kuma ta tambaye shi ka isa lafiya yaushe da ka dawo ko su mana kaza ko iya ka amfanin waya kenan amma mutane yanzu kusan ba wani ne suke amfani da waya ba Allah sauwaka eh, mutum ya sayi wayan dubu hamsin dubu ɗari ya biya ma yarinya kai kuma uban yarinya da ke da ke soko ne ka bari ka bari kana munna an saya ma ɗiyar ka wayan dubu ɗari a ya kamata ma kaga ɗiyar ka da wayan ko dubu ishirin ne ka tuhume ta waye bata in ya bata da me ya bata ya ba ta dan ya lalata ta ya ba ta dan ya amfani da ita ba daidai ba ne kai ma bai kamata ka saya ɗayar ka waya ba budurwa balle kuma ka bari wani saurayi ya saya mata wayan dubu ɗari yana amfani da ita yana magana da ita duk lokacin da ya ga dama yana turo mata hotuna na batsa hotuna na rashin kunya tana kallon ka hoto kai uban ana gaskiya ba daidai ba ne ba daidai ba ne gaskiya mutane su ji tsoron Allah waɗannan abubuwa duk za a tambaye mu haƙƙin ka ne manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa an ba shi kiyo ƴaƴanka kiyo ne matanka kiyo ne kai ma kanka kiyo ne za a tambaye ka ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa alaykum nara wa quduha an-nas wal hijara wa yaddat alaiha ملائكة قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وعليكم نارا وقودها الناس والإهجارة عليها ملائكة شداد غلاظ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله يا يكون لك كare kanku da iyalanku daga wuta wutan nan wadda tana da makamashi mutane kafirai da kuma duwatsu da sauran masu sabon Allah mala'ikun da suke kanta masu tsananin ƙarfi ne ba sa tausayi kuma ba sa saba ma Allah duk abin da ya ce su yi sai su in yace ku kama ne sai ku kama ku kai shi wata sai ku kai shi raka mutane su ji tsoron Allah hira kanta musulunci babu ita babu hira tsakanin masoyi da masoyiya ba hira balle ko na waya ma dan auren sahabbai ba daukan lokaci cikin lokaci an yi an gama matukan hanyar da dabi'an mutum da halin mutum kawai sai a ce kawo sadaki za ta kai ma bai ma mutum zai aure ma bai taɓa ganin matan ba labari kawai aka bashi ya je ya tambaya uban ya yarda a masa izini kawai shi kenan ya kawo sadaki a yi aure na akwai sahabin da ya ce yana neman wata mace an sa ranar aure maza Allah ce ya ganta ya ce bai ganta ba ya ce ka kokari ka ganta mana shine ya je dinga laɓewa a gonar dabino sare samu ya ganta amma yanzu kai ka ce sai an je an yi wai sabo an shaƙo an yi to lalle za a shaku kuma hmm, Allah mun kwana aya ta ɗari da tamanin da bakwai da mutar ta tamanin da takwal wala ta akulu amma lakum أهل لكم قوت بسم الله تجوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون wannan tana daga cikin ayoyi masu tsayi a cikin suratul baqara yana ga daga ita sai ayatul dai Allah ya ce uhilla lakum lailatus siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم آه، تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد tilka hududullahi fala فلا تقربوها كذلك Allahu ayati lin nasi la'allahum yattaqun Allah ya ce an halatta muku ma'amala da mata lokacin azumi eh, Allah ya ce hunna libasun lakum antum libasun lahun Allah ya ce su mata tura ne gare ku kuma tura ne gare su Allah ya ce annakum kuntum takhtanuna anfusakum kun kasance kuna intan kanku da su masabai wasu suna itikadin cewa haramun ne mutum ya kusanci mace ko mu'amala da ta cikin ramadan kuma suna da wani itikadin sai su zo su saba masa to kaga wannan kaman ha'intan kai ne yaudaran kai ne in ka yadda ba haramun ne kai ka nisance shi to amma ka ce haramun ne amma kuma baka nisance shi ba da haka na akwai ha'intan kai to shine na Allah yake cewa fal'ana bashiru'a Allah ya ce fataba alaikum Allah ya karbi tuban ku na ha'incin kanku da kuka yi ba zai kama ku ba wa fahimkun kuma ya yi muku rangwame fal'ana ba shi ruhun na yanzu babu laifin kun yi mu'amala da su wabta goma ka taɓa Allah lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku wanda kuke bukata kamar ‘ya'ya da sauransu wa kulu wa shirabu Allah ce ku ci ku sha wato da lokacin suhur kenan hatta ya tabayyana na kuma alkhaitul abiyadu min alkhaitul aswad min alfajiri bi ma'ana sai alfijiri ya keto a takaice kawai alkhaitul abiyad shine ainihin hasken alfijir da zai keto ya zama kaman zare wanda zai fara fitowa min al-khayt al-aswad shine kuma daga cikin wato duhun dare kenan min al-fajr a takace dai wannan wannan jumla abin take nunawa mutum zai ci zai sha har zuwa ketowan al-fajr al-fajr al kuma fajarani akwai sadiq akwai kazib to al na wanda ake ce masa al na ƙarya bai hana cin abinci amma alfijir na hakika wanda daga shi gari zai ci gaba da wayewa yana yin haske to wannan kan haramu ne ko mutum ya ci gaba da cin abinci ko ya ci gaba da sha ko ya ci gaba da mu'amala da mace a lokacin kuma yana da niyan yin azumi Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al idan kun kame ku wato kun daina cin abinci daga fito alfijir to kuma sai a cika azumin zuwa dare kenan a daina ci a daina sha a daina duk wani abun da shari'a ta hana mutum ya yi a lokacin yana azumi har zuwa faduwar rana wato da magariba kenan Allah ya saki kafa wata doka ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kar ku yi mu'amala da mata a lokacin da kuke itikafi a masallaci haramun ne wanda yake itikafi da masallaci ya wani mu'amala da wata mace Allah ya ce tilka hududullah abubuwan nan da aka faɗa iyakoki ne na Allah fala ta karabu kar kusance ta rashin kusanta shi zai hana ketarawa to aka ce ma kar a kusanta kazalika yubayyinu Allahu ayati lin nas na Allah ke bayyana hukunce hukuncensa ga mutane da Allah mu yattakun ko za su tsara dokokin sa su ji tsoron sa su yi abin da yace su yi su bar abin da yake su bari ci gaba ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الأكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الكف إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون wannan aya abin da ke karantarwa shine hana rashawa da cin hanci wadda kuma shine yanzu babban abin da ya yawa tsakanin shugabanni tsakanin al'umma Allah ya hana cin hanci manzo Allah ya hana ko hadisin da manzo Allah yake cewa la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah anci wanda ya bada cin hanci da wanda ya karba yanzu kusan Najeriya a duniya akwai shekarar ta zama ita ce na ɗaya wajen cin hanci a wata shekara ta zama sakan na biyu a duniya wajen cin hanci kuma ba komai kawo ka ba zarmewan mutane da shugabanni da ma'aikata ta kai makokon gila za a bayar ko na hanya ko na asibiti ko gina makaranta ta insha Allah cin hanci zai yi filayin ɗin rol a ciki idan hanya ce ba za ta wuce miliyan ɗaya ba biliyan ɗaya to za a saka ta biliyan biyu insha Allah biliyan ɗaya ɗin nan da aka ƙara a kayi da aka samu ta shugabanni ne kaga an ɗabi kuɗin gwamnati a hanyar ƙarya idan wata makaranta ne za a ba da ginin ta ba za ta wuce miliyan goma ba sai a sa miliyan ishirin miliyan goma na ɗan kwangila miliyan goma nawa nan shugabanni kuma su ‘yan kwangilan da saninsu ake waɗannan abubuwa don an sa in biliyan ɗaya ne aka sa biliyan biyu su za su karɓo kuɗin masu kuma mai da biliyan ɗaya ɗin in miliyan goma ne aka sa miliyan ishirin su za su sa hannu akan miliyan ishirin ɗin amma miliyan goma za su ɗauka miliyan goma na shugabanni ne abin da yake faruwa kenan kaman kuɗi ne na da yake zuwa giran irin na lokar gamen ɗin nan za a kawo kuɗin daga abuja ciyaman shi zai sa hannu kuɗi an kawo naira miliyan ɗari biyu ko ɗari uku zai sa hannu ya karba amma yin sa hannu ya karba shi zai mero shi wa gabanni shi a dan bashi nasa kason kawai shi kenan eh, a yi wani guri da su to irin waɗannan abubuwa gaskiya Allah ya hana Allah ya hana haramun ne suke ci in ka ƙara koba kuɗin gwamnati kai da batin ɗinsa kuka da kai da ɗan kwangila ka ci haramun kuma duk wanda yake ɗan ƙasan yana da haƙƙi akan wannan kuɗi ka cuce shi don tashin kiyama za ka biya duk abin da aka sayo aka ƙara a kayi wannan ƙarin haramun ne aka su ‘yan kwangila ku ji tsoron Allah idan za a baka contract kwangila misali za a baka a miliyan uku aka ce za a sa miliyan biyar kai ka ɗauki miliyan ukunka miliyan biyu kuma a biya waɗanda suka baka kwangilan kar ka yadda gara ma baka yi kwangilan ba gara ma baka yi ba A kan kai wannan cuta ka cuci talakawa a haɗa kai da kai aikace kashe mu raba ka je ka tafi wuta yayi duk abin da ka tara a bayan ka da ka bari. Wa وتركت وتركتم ما خولناكم وراء Allah ce duk abin da kuka samu a duniya gashi kun bar shi a bayan ku baku zo da shi ba baku zo da shi ba kobo ba za ka tafi da shi ba baka zo da kobo duniya ba ba za ka kuma koma da kobo ba baka zo da sutura ba ba za ka koma da sutura ba tsirara ka zo kuma tsirara za ka koma to me amfanin baɗi ba rai saboda ka cin hanci mummunan abu ne yana ɓata al'umma yana kashe ayyuka sai za ku hanyoyi ne sai kaga idan an yi su shekara kaɗan sun lalace domin yadda ya kamata a yi zurfin hanyar da ƙarfinta ba haka aka yi ba saboda cin hanci wanda zai je duba hanyar ya ga ta yi ko bata yi ba an ba shi cin hanci in ya zo kawai zai ce ta yi idan gini ne injiniyan da zai je duba ya yi ko bai yi ba in aka ba cin hanci sai ce ya yi kwana kaɗan ya yi collapse in gini ne ya zube in hanya ne ta rai ta yi rami sai an sake ware wasu kuɗin abin da ke faruwa kasar nan kenan komi bai da kyau komi bai da kyau saboda tsaban cin hanci in ka zo wajen yan sanda cin hanci sojoji cin hanci immigration cin hanci custom cin hanci ma'aikatan local government cin hanci kowa ta kai ma yau a tsakanin ma ma'aikatan tsaro ma yau wani da dai mutu ko ya ritaya yana neman benefit ɗinsu kafin ya samu wasu ya ba su cin hanci shi ma fa ma'aikacin ne irin su amma sai ya ba cin hanci in mutuwa yi matarsa ta je neman a biya ta hakkin mijinta ko a yi nemi a yi lalata da ita ko sai ta ba da wani amma gaba fayalin ya bata in wajen rabenu ne kaje mutum ya mutu ya daɗe da mutuwa ana ta cin kuɗinsa ana tafi da kuɗinsa ana ci ana ta ci mutane ba sa tsoron Allah in ka dawo wajen 'yan kasuwa shi ma abun babu kyau yanzu a kowace shinkafa da gwamnati take rabawa an an an ba da kontrol ne shinkafa na akan da aka wata karalaye ne mai kyau sai je siyo buhun karalaye din dan waje sabo sai zo sa yar gida mudu talatin. ko ba gaske ba yar kasa mudu talatin asalin ita mai kyau mudu talatin da shida ne amma kaga su sa yar kasa mai tsakuwa mai komai mudu talatin kuma a buhun karalaye din yanzu in ba tsinanne ba wa zai yi wannan sai za ganin shagunan sai sun gama tara kuɗin Allah ya turo wuta da daddare suna bacci tun ta ta cinye saboda haramun suke ci haramun ne an yi da kai da kawo shinkafa mai kyau yar waje ka je ka sai yar gida ka sai buhun waje ka zo ka dura kuma ka rage ma kwantitin ɗinta ka rage an zo ana ta raba talakawa ko ana biya wata suka cancanta a matsayin shinkafa mai kyau sai kun bude ku ga yar gida mai tsakuwa shi dan kaso yana ga ci halal wallahi baka ci halal ba ga matarawa wuta tana zuwa shagonka ka tara shekara da shekaru ta zo ta cinye mu ga tsiya kuma ko ka je yan fashi su kwace kuɗin ba kenan ba kuma kai ko da yan fashi sun kwace ko da wuta ta cinye abu ran tashin kiyama sai ka biya kuma da wannan musiba ne ta same ka ba karka cewa a ah, wai an fance bane ba fance sai ka biya yawa ba fancewa Allah mun bakin ciki kasar nan kowa laifi kowa laifi kowa laifi yau in ma'amala mutane ne duk wanda kai ma'amala da shi cutan ka zai yi duk wanda kai ma'amala ya yan kaɗan Allah sauwaka haka wannan aya karar tana magana ne akan duk wani ciwa-ciwa da cin hanci Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ai wala ya'kulu ba'dukum mala mala ba'd kada sajin ku suka cin dukiyan yan uwanku ku rika cin dukiyan yan uwanku ta hanya na ƙarya na hanya na ciwa-ciwa shine bil batil ciwa-ciwa ƙarya cin hanci haramun ne Allah ya ce wa tudlu biha ila al-hukami kuna daukan dukan kuna ba masu sarauta masu mukami alƙalai shugabanni kuna ba cin hanci al-idla shine ka jefa abu kuna daukan dukan kuna jefawa barayin gwamnati suna cadewa alƙalai kuna ba suna cadewa litakulu fariqan min amwalin nas don ku ci dukiyan waɗansu mutane ta hanyar ƙarya ta hanyar zalunci shi ne da Allah ke cewa bil ismi ta hanyar sabon Allah cin hanci sabo ne rashawa sabo ne ciwa-ciwa sabo ne akan aikin ka sai an baka wani abu bayan gwamnati tana biyan ka sai an baka wani abu tukuna kafin kai idan fayal ne su koye a kasa ganin su ba ba su wani abu ba kuma musulmi yake haka kuma yana azumi yana sallah ina ƙarya kake wallahi da azumin ka da sallan ka duk a banza kake wuta zaka tafi wallahi wuta zaka tafi in da ka bari ka bari musanci bai da wannan ba tun daga aka yi tsinuwa aka la'anci na yin haka a lokaci ka eh? wallahi abun babu kyau in ma'aikatan lokar gamen ne rasul biyu suke yi in boys biyu akwai nasu akwai na gwamnati in suka je kasuwan ƙauye din nan revenue suke karba yawanci mai yawan a nasu suke sakawa na gwamnati ya sa mata ɗan kaɗan ɗan kaɗan dama da sun biyu ne a jihunsu ni ka yi ma'aikacin na gwamnati yake gaya mini ba wai ƙarya nake sun sani biyu za su bi ga na gwamnati ga nasu suka saka aka buga musu yawancin nasu da cewa cewan in suka shiga suka shiga to sai su ajiye shi na gwamnati kuma ya dauko ɗan kadan sai a saka a ciki to suka zo sai a biyo gwamnati nata sauran kuma ba nasu yana a jihunsu kuma wai musulmi ke haka ƙarya kake sallan ka ba ta maka amfani ba wallahi ba kawai ya kawo yar kazarsa ka karbi kuɗi ya kawo ɗan tauransa ka karbi kuɗi ya kawo saniyarsa ka karbi kuɗi ya kawo geronsa dawarsa ka karbi kuɗi da sunan haraji ka sa a jihunka wallahi za ka amayar wallahi za ka amayar he ka biya he ka biya ina ga za gan su timatima sun ci bitamin din bitamin din shedan sun yi bulbul to albishirinka manzo Allah ya ce kullu lahamin nabata min alharami fannaru aula bihi manzo Allah ya ce duk jikin da yayi kiba yayi tsoka ta hanyar haramu to makoman wannan jiki kawai wuta ne duk maikon da kai ta hanyar haramu wallahi wuta za ta gasa wannan maiko da haka kai ka ci wuyan kan yayi kato cikin kan yayi kato ki yawa kana tafiya da kirkara da shi kamar mace mai ciki dama manzo Allah ya faɗa ce alamun tashin kiyama da aka ga maza suna kattin ciki kamar mata alamun tashin kiyama ne wallahi ga manzo Allah ya faɗa Allah ya manzo Allah kai faɗa ce alamun tashin kiyama ga mutun yana ciki kato nishi da kyar ku ci vitamin din shedan kenan eh kaga shedan yana da nasa vitamin shine haramu kaga mutum har wuyansa sun dumdum baya ma iya waiwaya haka gaba ɗaya sai dai waiwaya gaba ɗaya Allah ya zama ga ɗayan ku abin gudu ya tashi damu gudu mu barka da tankau damu tsere eh, da ba mu ba mu ci ba Allah ya zama ga Allah ya zama ga wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili Allah ce kar kuka cin dokiyoyin ku ta hanyar ciwa-ciwa ta hanyar ƙarya da hanyar barna wa tudlu biha ila al-hukami kuna dauka kuna kai masu mulki masu sarauta dan ayi muku goci yadda kuke so ko dan ku rufe baki ko dan ayi muku wata ciwa-ciwa eh litakulu fariqan min ah, min amwal min amwalin nasi dan wasu daga dan su ci wani bangare na dukiyar mutane Allah ya sawwaka bil ismi ta hanyar sabon Allah wa antum ta'lamun kun kuma san kun sani ah innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu ai kowa ya san halal kowa ya san haram aiwa duk wani usuri da ka da ka biyo kanka na cutar mutane ka san haramu ne Allah kuma ya haramta baka da wani usuri da ka bayar aiwa ca yanzu duniyar ne haka ta ɗauro dole sai an danyi ciwa-ciwa <laughs> ko za ka sha wuta kuma za ka sha wuta yadda in ka tuba kuma ka mai da haƙƙi wani musiban dukiyan al'umma ma Allah baya yafe ta ba sai talakawa sun yafe fa'in tumtum falakum amwalikum la tuzlimuna wa man yaglul yati bima galla yawmal qiyamah ita dukiya duk istighfarin da zaka yi duk malaman duniya da za su taru su maka addu'a Allah ba zai yafe ba kawai fiya ka mayar kamar kawai shi kamar in dai ka dauki dukiyar al'umma wala sai dai ka in ka je umra sau biliyan a banza ne balle yanzu kama ba ma kudin satan ba ma kudin kama na halala yanzu ma bai halatta bai kamata maka ka tafi umra ba ga umra a gida gamdar za ta mutuwa da yiwu suna ta mutuwa da yunwa da dauci ga kullum shekara ya ka tafi umra ai ka je makwabcinka jari ka ba shi abinci ya fi ka tafi umra ko bai hu ba ko da ke umaran akwai riya a cikinta ai kullun shekara sai ya je kowane wata sai ya je Allah sauka Allah ka tsare Allah ka rawa mu da riya Allah ka sa komai da mai domin ka saboda kan kasaci dukin al'umma sai ka mayar ai kun san tarihin kirkira ko sahabin manzon Allah an je wurin jihadi da shi ya mutu a gidan manzon Allah yake kuma sahabin manzon Allah ne hidima shine service din manzon Allah manzon Allah yake wa service bayan an kashe shi wajen jihadi sahabbai suna cewa ya yi sa'a ya mutu wajen jihadi yana aljanna sai manzo Allah dan kai tsaye ce yana wuta yana wuta sahabbai suka dinga mamaki manzo Allah ce ai akwai igiyar takalmi da ya sata ba a raba ba na al'umma shi ya kai shi wuta to idan mai igiyar takalmi ya tafi to kai kuma ranka ya dade ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ko kashin aljanna ba za ka ci ba ko kashin ta ko kanshin ta baraka ji ba ku ta diba dukiyan al'umma kuna tafiye tafiye eh, eh ku da biye da ku gada ba ku tafiye tafiyan ku yau kuna Rasha gobe kuna Ingila ina ne kuna Australia gobe kuna Umra gobe kuna tai ku tai mutane kuma suna nan asibiti babu magani hanya ba kyau ana ta accident ko ba haka bane gari ba ruwa talaka suna ta yawo da jarka cikin gari ko ba haka bane hanyoyi ba kyau kuna ta tafiye tafiyan ku da kudin al'umma ku tai mala'ikan mutuwa yana nan yana jiran ku a madakata Allah ma yana jira inna rabbaka labil mirsad yawa Allah yana jira Allah yana madakata yana jira yana nan yana jiran ka da ka je ka tarar yawa shugabanni sun zanto ba su tausayin al'umma Allah dukiya ta zama tasu inda suka gada ma suke yi inda suka gada ma suke yau suna can gobe suna can su zauna su yi aikin da aka zabe su domin sa sun ki kuma duk tafiye-tafiye da suke ba sa zuwa waje da alherin miliyan ɗari ba ga gwamnonin da suka wuce ba irin tafiye-tafiye da suka yi gaya mun kamfani ne suka kawo wadda gashe ke wanzuwa wadda aka ɗauki yara dubu ɗaya aiki gaya mini amma duk kasashen duniya dina ina ne ba su je ba Amurka ne ingila ne australia ne chinese ne japan ne belgium ko ina kuma duk tafiyan da su yi dukiyan al'umma za su dauka shine nata nasu shine estocot din su shine komai ko ba shi suke tafiya ba har bana mata a lokacin wata gwamnati aka sa wani fasiki fajiri mara tsoron Allah da aka yi magana wani gwamna cewa tafiyarsa ta yi yawa sai na cewa to a yin gwamnan ba ya tafiya ba ya dai samu abubuwa ya kawo mana Wa ai tafiye tafiya da yake don ya samu ne kamfani su to ga mana kamfanin da ya kawo har ya gama ya tafi ga mana kamfanin da ya kawo ga mana kamfani daya ta ma ka bada shaidan ƙarya ana nan ana jin karanta shi kiyama sai ka tafi ta akan wani sai ka tafi wuta nan ka bada shaidan ƙarya ka kuma yaudari mutane ka yi ƙarya saboda ka kare ajihunka eh ka fusata mutane ka bata mana rai mu mun san da kake mun san ƙarya yake yawa mun san ƙarya yake ai wallahi ai in ba ya tafi din ba ai ba da kawo muku kamfanoni ba yaran ku za su samu aiki ba to yanzu ga mana kamfani da ya bauchi wanda yake existing a waɗannan gwamnonin da muka yi wanda yake aiki yanzu ga mana daya ga mana daya in ce na dadin ma mutuwa suka yi ko ba mutuwa suka yi bane to yanzu ma yar gidan jiya ce da su yi ta tafiye-tafiye din in kuma aka sa 'yan baran nan su a rediyo kaji suna cewa to in ba a yi tafiyan ba ai an je a nemo ne to ba da ka faɗi nemo wanda aka yi za ka faɗi nemo wanda aka yi eh investors ko oh investors shigo investors shigo ina su zuba jari a ina a ko a kano ne ko a kano ko a ina su zuba ina jari <laughs> su ba kuka suke yi investors masu hannun jari shigo su saka a wace kasar ah. ba wani su za su zo nan sa kudin su ba wani inda su ba wani investor da su a daina yaudarar mutane yawa ba wani inda su za su zo sa kudin su nan yawa ba wani yaudarar kawai mutane ake su ma hukata ne kasar da baka san inda ta sa gaba ba a tattalin arzikinta yau dala gobe ta hau gobe ta sauka gobe ta wata sauka ka zo ka sa ka sa kudinka ga satan mutane kidnapping ka zo daga waje a sace ka go a ce dai ka biya naira miliyan kaza baka ci naira miliyan 100 ba an ce ka kawo naira miliyan 200 kamun a sake ba ka kashe ka ka shigo nan kasar suna yaudara mutane ne sun san ba wani masu hannun jari da so sun sani yaudara ce kawai Allah yaudara ce ah, eh ah da to ta ha ah, to ma duk tafiyan da su yi ai akan ware musu kuɗi ai sai suke yawan tafiye tafiye suke kirkiranta ba sa zama saboda duk tafiya akwai kudin kwanan daji akwai kudin kwanan daji yawwa akwai kudin da haka ba su rabu da tafiye tafiye ba Allah sawa ba sawa ba ci gaba yas'alunaka 'anil ahillah قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون wani abun bakin ciki waɗannan abubuwa da ah, shugabannin gwamnati suke wanda bai dace din nan ba haka samu akwai malamin mara da suke daure musu gindi kai ni a ƙasar nan akwai aka ce akwai gwamnan da yana da malamin sa duk tafiya ma da shi suke tafiya duk tafiyan da su shi ma da kuɗin jirgin sa da nata nasa da extra ɗinsa shi ma malamin shi ɗan rakiyan gwamna ne nasu ya samu ba ba haka ba ne nasu ya samu wala su ya samu amma kaga da ya kamata in malamin da na Allah ne sai ce a ran kai dade wannan tafiye-tafiye ba da ake da kudin al'umma kuma tafiye tafi baya dawo al'umma din da wani alheri ya kamata a rage shi ko ba haka bane a rage shi yawa tunda tafiyan asara muke ko ba asara talakawa suke ba asara ne kudin su ake biya biya kudin jirgin sama kudin su ake biya biya kudin hotel kudin su ake biya kudin abin abinci abin da kudin talaka ake diba sai an musu boce an cike musu amma ga wani ma'aikacin gwamnati talaka ya shekara nawa yana aiki ya shekara talatin yana aiki ko arba'in yana aiki ya yi ritaya shekara guda ba ba shi ko kobo ba wani ma sama da shekara yau gobe yana cin yana bin fayil gobe yana cin yana ta bin fayil an hana shi amma ga wani zai tafi yawon banza an cire masa miliyan ɗari miliyan ɗari kai kuma naka bai wuce miliyan uku ba miliyan hudu har ka gaji yau ofishin audito yau ofishin wane ne yau ofishin wane ne har ka gaji wani ma sai ya mutu ma kuɗin ya fito sai ya mutu ma ya ta gayyara sabani yanzu a saudi arabia naka ce za ka yi ritaya kafin ranar ta zo an gama maka komai sai da cike kuɗinka a baka saboda ba a son in ka bar aiki din nan ka shiga irin wani halin kaka na kai ko ka je ka zama dan fashi ko ka zama dan fona ko ka zama dan kaza a'a ka gama aikin ka eh to an gode ga ga haƙƙin ka ga haƙƙin ka amma na mutum ya wata bakwai wata takwas shekara guda ba a bashi haƙƙin sa ba me zai ci me zai sha wani ma gidan haya yake wani ma bai da lafiya yayi aikin ya gaji ya tsufa ya zo lokacin da zai huta kuma babu an danne masa haƙƙin sa amma irin wannan ne za ga shugabanni suke tafiye-tafiye a musu da kuɗin al'umma a ware musu miliyan ɗari miliyan saba'in miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza ga wani mai miliyan uku an hana shi wani mai miliyan ɗaya ma an hana shi yanzu su ne irin wahalar da suke sha su ne wahalar da suke sha sai sun ta gayyara wani cutar hawan jini ya kama shi wani asma wani menene wani menene har ya gaji yana ta kaiwa da kawo a revenue kuɗin uh, finance ya gaji sai Allah ya sa suke ta yi Allah ya sa in sun zo sun cira su su yi demonstration a tura musu 'yan sanda ko ba ga wani abin da yake faruwa ke wannan shine irin mulki na zalunci amma mutane ba sa son a faɗa ba sa so a faɗi gaskiya shine matsala da, ba sa so a faɗa yawa ba sa so a faɗa to ku tani ku tani wanda bai faɗan gaskiya bai so a faɗi gaskiya sunansa shedani beben shedani kuma zai haɗu da Allah dan akwai da ba sa son ma a faɗi gaskiya sai yanzu irin wannan abubuwa da muke faɗa inda wani gidan rediyo ne ma yanke shi za su yi kar a ci to al'ummar da ta zama irin wannan ba za ta faɗi gaskiya ba ba za ta bari a faɗi gaskiya ba ba za ta bari abin ya je kan kunnen waɗansu ba sun zama shaidanu su suke kashe ƙasa su suke kashe ƙasa su ba za su faɗi gaskiya ba mai faɗan ko ba za su bar shi faɗa ba su ba za su yi gyara ba ko sun hana gyaran sun zama mugun dutse kenan dutsen bakin ruwa shi ba zai sha ruwan ba ya hana ya tara wurin masu sha su sha shi dai ba dai bari gaskiya ba ba kuma dai bari a faɗa ba ba dai bari gaskiyanta to yaushe za a gyara yaushe za a gyara kaga gyara ba zai yi ba gyara ba zai yi ba me yasa Allah ya ku annaba da manzanni ai dan gyara ne in aka tare musu hanyar gyaran sai Allah ce to ayi yaki ta yi yaki di manzo Allah yi saboda an hana hana shi sai da sako ne ba da ka da babu yaki din to amma babu Allah ya saboda Allah abubuwan su bismillah kan biyan gratuity da 2012 eh har zuwa yanzu ba a biya gratuity tun daga 2012 har zuwa yanzu ba a biya ba kuma ɗaruruka sun mutu ɗaruruka sun mutu sai dai iyalansu to kaji wai tun 2012 har yanzu ba a biya gratuity na ma'aikata ba wasu ma sun mutu wasu sun yi collapse wasu sun samu paralysis kuma yana karuwa ke shekara biyar shekara biyar shekara biyar shekara biyar fansho ma ya yi ritaya a kanin mutu ya shekara kamar sashen fensho a state kuma sai wani ya wata uku kafin ma a sashi wanda kuma dama sai ya rubuta kafin ritaya eh. yana fita daga asalin albashi albashi a fashion wannan shine dama tsarin da eh. ba kuma mutum maganar gratuity da wannan gratuity da yake yake eh, da ya rasu ba ka cilo gamen ne shekara biyar kenan an yi amma kuma ba a biya shi ba saboda da ake isa baya isa sannan in misali mutum kudinta naira miliyan uku ne miliyan uku da wani abu eh. haka ba da wajen naira nawa cewa a a wani kun ba da kuɗi ne mai ba <laughs> mamuci ne ba labari a wasu ma sun mutu a magadan ba su ma gadan ba wannan irin kasa wannan kasa ai fushin Allah ma ya shi wannan kasa fushin Allah kawai dan Allah ya so a danna haƙƙin talaka so so Allah eh eh Eh. eh wannan haka ne shi abin da da yake cewa idan malami baya sana'a dole sai da aka juya shi eh gaskiya ne wannan abin da ka faɗa abin da ka faɗa gaskiya ne eh miyan gidansa eh gaskiya ne malam ya saba cin miya da nama kuma ba sana'a da haka duk zaluncin da gwamnati take yi dole goyi bayanta in kai ka soki gwamnati ma kai abokin gabas abokin gabansa dai abokin faɗansa ne kuma komin zaluncin gwamnati yana tare da ita amma da shi masu waɗannan abubuwa da su duba tarihin imam malik mana me yasa aka buge shi ba gwamnati ne ta buge shi ba saboda zalincin suka yi bai goyi ba abu hanifa me yasa aka buge shi saboda zalunci abu ya mamar dan me yasa amma kai duk gwamnatin da ta zo kuna tare saboda baka da sana'a baka da sana'a dole ka goyi bayan zaluncin da suke don a baka Allah tsare mu Allah tsare mu Allah tsare mu ai duk malamin ma da bai fito ba irin wannan abubuwa da ake da yi magana ba to wallahi dai hadu da Allah dan ya boye gaskiya me Allah ya fara game suka boye gaskiya innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana, lin-nasi fil kitab أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Allah ce waɗanda suke ɓoye hukunce-hukunce na gaskiya da Allah ya saukar bayan ya bayyana a littafinsa Alƙur'ani ko a taura ko injila a duk wani littafi ma wanda Allah ya saukar ya bayyana da gaskiya malamai suka ɓoye suka ƙi bayani dan wani interest din su to Allah ya tsine musu albarka Allah ya mace mutane masu tsine musu Allah ya ce illal ladzina tabu sai wanda suka tuba kuma bayan sun tuba din wa bayyana suka fito karara suka faɗa wa asalahu suka gyara to shine kaga idan ana zaluncin talakawa bai da bar wani dan siyasa ne yazo yana ta magana kace a ah, malamai ne kamar su tunda da shugabannin da talakawan da kowa ai suna jin maganan malamai ko to ai malamai ne kamar su yi magana su fito fili ce abinda ake nawa ba daidai ba ne ji tsoron Allah a gyara in an gyara alhamdulillah in ma ba gyara ba dai su sun sauke nauyin da yake kansu amma suka ja baki suka yi shiru har ma suka yarda da abu to wannan ne kuma matsalar take nan ne matsalar take إيه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا نعم ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كاجي كرشان آيان الله يقول ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم yawwa ranar tashin kiyama Allah ba zai magana da su ba ba tsarkake su ba saboda sun boye abin da Allah ya saukar sun ki gaya mutane yawa suna da azaba mai radadi Allah ka tsare mu Allah karka sa mu cikin su Allah karka sa mu cikin su lokaci yayi ne malam ka tashi ko to ina ne karanta mana tambayoyin eh eh kowace gwamnati suna tare da ita duk da lokacin da zuwa ta bare gwamnatin za ta tarwatse sai su fara lissafi su ga wacce a cikin ‘yan takara waye zai succeeding yawa eh, maganarka gaskiya ne na tuna ko ɗan siyasa eh, mun ta waduwa da shi wato ina jin ya akwai wani malami ne ina jin koya ɗan masa hidimomi ne da yawa to dab da da a sauka sai juya masa baya da muka haɗu ko zula yake ce ce kai ya ce mai kira suna ya ce malam kai ba kamar irin malam wane ba wallahi malam wane kafiri ne ta jama na kai daɗe da kaula su ya kai ce wallahi kafiri ne <laughs> ya ce duk abin da na yi masa yau gashe shi yake yakana don ya ga kawai na kusan tafiya <laughs> wallahi abin ya bani ba yake <laughs> ya ambaci sunansa na jama ta ce kuma kuna sa kaula sai dai gwamnoni kuma muna da kauna zai aje hunku <laughs> Allah ya zama ka alaikum salam a a a ba kai kuwa a ba kai kuwa ai ba ba wadan suna a ba sai ka ce tasha ai ba tasha bane ci gaba wannan yana tambaya yace eh. ah, mai hukuncin eh. sallah Eh. a wajen masallaci alhali cikin masallaci bai cika ba ko a haraba ko a waje kun ji tambayan da ake yi wai hukuncin sallah a wajen masallaci haraba a lokacin da masallaci bai cika ba to idan masallaci bai cika mutum ya sallah a waje an bai da sallah in ka duba na lautar na imamu shaukani ko wani ban Allah ya yi sallah a masallacin ne ma a ciki amma a ba cikin sahu yayi ba sai manzo Allah ce ka sake sallah duba na rauta na abu a kitabun salat saboda haka nan ka je wajen masallaci kana sallah masallaci bai cika ko kai baka da ita an gane wannan rahaba ba ta ɗaukan hukuncin masallaci sai lokacin da masallaci ya cika an gane wannan in masallaci kan ya cika daga nan har zuwa anguwan kun kai sahu daidai ne amma kada sahun da ya yanke na'am ci gaba wannan kuma na tambaya mai hukuncin waɗansu da suke zuwa sallan ko tarawi ko hajjit amma idan aka yi kamar ka biyu ko sai su zauna a cikin sahu ba su tashi ba sai daidai za a yi ruku sai su tashi su tsaya a yi ruku tare da su haka suke ta yi harata sana ne masu yan sallan a idan rashin lafiya ne ko wata darura sai yasa suke haka ba za mu ce suna yin laifi ba amma da abin da ya kamata su koma gefe yana magana cewa akwai wadansu ana tarawihi da su ko tahajjudi sai su zauna cikin sahu har lokacin da liman da a gama karatu in aka zo ruku'i sai su tashi eh idan mutum bai da lafiya wani ba zai iya tsayuwan wannan eh, karatu ka san musamman tahajjudi ana karanta ayoyi masu tsayi masu yawa to in lalle mutum yana da rashin lafiya zaka ga wani yana dan kakkarwa yana ma bari to irin wannan in ya zauna babu laifi lokacin yin ruku'i ya tashi abin nan akwai mazala ma yi sallah a zaune ya yi karatu ya karatu idan ya zo ya ruku sai miƙe ya ruku wannan babu laifi amma da son samu da yadda su riga dan komawa gefe saboda kada sahun ya zama akwai halal akwai abin na ciki na ba sallar ba suna zaune kawai ba su yi kabbaran ba ba su yi kuma sai an tashi ya ruku su tashi kabbaran harama su to ban gane ba kenan ko ba zaune suna zaune kawai to kenan ko a ko wace raka ne su mata kabara ko yare ha a a duk jahilci mutum ya ce sallah misali da ya raka biya sallama a raka guda ya zo ya kabbara ya daya ya zauna in an tashi da daya ma ya haka wani maukaci zai wani ya yake to yawa sallah zaune a ah, ga eh, mai sun cari da shi amma su suna zo zai ba sallan suke ba ba su yi ba kabbaran haraba ba ma sai su zauna kawai a cikin saho. sai an zo yin kabbaran sai an zo yin ruku da farko da sallan farko da kawai ba za su yi kabbaran haraba ba za su yi komai ba eh suna a to wannan ba sallah ba kenan suke wannan ta ba sallah suke ba wannan wasa kenan suke da yake ya zama wasa kenan a wannan ba sahu bane in dai mutum yana zaune bai bi liman yayi kabbaran harama ba bai yi komai ba kawai yana zaune yana damuwarsa ko yana hutawansa kawai sai an zo yin ruku ya zo ya haka ya shiga sallah to ana yi wasa yake ah, to waɗannan gaskiya su ji tsoron Allah sun mai da sallah wasa kenan wasa suke Allah sau ci gaba ah, wannan kuma yana magana kan cewa ah, shi a ganinsa auren da ake hana cewa a daina auren wuri wanda tura suke kwadatarwa kuna daga cikin abubuwan da suke kawo a ah, lalacewa mata banda ma waya eh dai shiga sosai mana mace ta rika ta rika ba wani dalilin da ya sa ba ta yi aure ba wannan gaskiya dai yana jawo lalacewa mata wannan tabbata abin da ya faɗa haka ne musamman ma ba ta samu tarbiyya ba ba ta samu tsaro ba amma yanzu kama a saudi arabia za ka iya ganin mace ta shekara talatin ko ashirin da biyar ba ta yi aure ba amma kuma babanta ya tsare ta ba ta fita ba ta komai tana karatun tana komai eh, ba wani matsala ta amma nan rashin tsaro ne eh, mutum yarsa ba ta yi aure ba ta raki tsawon lokaci ta shiga nan ta bidan ci kagan ta lalace ba abun mamaki ba ne wannan ba abun mamaki ba ne Allah ya sauwaka ga wani kuma ya cewa mutum ya halatta ya yi ta hajji bayan ya shafe da wuturi a sosai mana zai yi ta hajji sai dai ba dai maimaita wuturi ba eh ta sa amma wuturi ne ba a wuturi sau biya dare daya ne kawai na a wannan kuma ya ce yakan ji waɗansu masallatai suka yi kiran sallah kafin ketun alfijir sai na sallah na ƙarshe ke na biyu ne matsayin wannan kiran sallah sai ya kama sauran minti biyar alfijir da ketun ko goma sai da su yakan kiran sallah amma kiran sallah sun suke ba musamman suke nufi ba suna nufin na ketun alfijir ne ko suna na tashi mutane su yi suhur na biyu a inda na biyu ne ya kamata in dai har mutane sun dogara da cewa kiran sallah a wani a nan inda suke cewa shine dalilin alfijir ya keto to da ya kamata saboda shi alfijir din ya keto su yi wannan shine kawai dan dai hana waɗansu su dakatar da suhur ɗinsu alhali kuma alfijir bai keto ba kaga sun kuntata wa mutane na'am a wani kuma tambayan matsayin alula a bayan gida a ya halatta alula a bayan gida illa iya kawo malamai wanda suke cewa bismillah ne sai ka fito a kafin ka shiga kai bismillah din tunda ba a son ai bismillah a ciki kafin ka shiga kai bismillah daga waje sai ka shiga kai alolan ka ciki wannan ma addu'a da ake na bayan <clears throat> alola din in ka fito daga bayan gida sai kai a waje Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin sai kai a waje na'am a wani kuma tambayan matsayin irin mutuwan da sojojinmu suke yi a bakin daga a za a kiran su shahidai to amma dai ai ai manzo wani ya tambayi manzo Allah yake cewa eh, menene jihadi manzo Allah ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah jihadi shine wanda mutum yayi kawai dan tutar la ilaha illallah a ɗaga ta don kalmar la ilaha illallah ta hau kan kome sojojin kan wani suke yaki to dan me kuke irin wannan tambaya tsarin da ba gina shi kan musulunci ba za a iya daukan ma yanzu wani wanda ba musulmi ba a kai shi sudan ya je yaƙi za a iya daukan musulmi a kai shi liberia ya je yaƙi zai iya tafiya wata ƙasa ba ku daina irin wannan tambayoyi ba gina wancan tsari a kan musulunci ba jihadi shine wanda aka yi don kawai tsakanin musulunci da kafurci kuma niyyar mutum shine don la ilaha illallah ta daukaka kan kowane addini kan kowane ƙarya to mutum ya mutu irin wannan shine ake ce masa shahada ko da ke shahada yanzu in ka je a kasashen laraba man kana sauraron labaran su komi ma shahada ne komi ma duk wani mutuwa akwai ce yayi shahada ko a ina ne shahidi ne shahidi ne shahidi ne kamar da yan shiya suke yi su ma mutum ya je wajen zanga zanga ya mutu ko aje muzahara ya mutu ko ina ya mutu kawai shahidi ne amma ga wani a wurin yaƙi kaduwa sayar buhari ga shi a wurin yaƙin ya mutu eh, mazala ce yana wuta ga kirkira ga wancan bawan allah eh, da shi ma eh, yayi yana ta yakan kafurai mutane suna cewa suna ta faɗan matsayinsa kaza kaza kaza kaza kaza mazala ce a ƙarshe dai aka dinga bin sa aka samu me ya faru ya yi soki ya kashe kansa aka ce yana wuta saboda haka nan ku duba sai bari akwai ba da yake cewa babu la yuqanu fulanun shahid bara cewa ne yayi shahada ba ita shahada abu ne wanda tana cikin ilimin Allah ne Allah shi ya san niyan kowa Allah shi ya san yadda da karshen da mutum ya cika illa ya kamo da a zahiri da wanda mutum mutu wurin kalman wani dau kalma Allah za yi masa zaton cewa yayi shahada amma babu tabbas babu tabbas ba a sani ba Allah ya sauka a ah, wannan kuma tambayar ah, niyya wace niyyar yanka wai ake niyyar yanka ko ta suna ko ta layya kawai kayan niyyar za ka yi yanka kawai shi kenan ba wani abu ba ya ka faɗa da baki ba in lahiya ne ka san lahiya ne in suna ne ka san suna ne in hadaya ne ka san hadaya ne shine ne kaman kowace sallah ne ai in azhar ne ka san azhar da kai yi shine niyyarta in la'asar ne ka san la'asar da kai niyyarta magariba ma ka san ka rarrabe tsakanin wata ibada da wata ibada shine niyya misali wankan janaba me niyyarsa ka rabe shi da wankan al'ada wankan jin daɗi shi ne in alola ne ka rabe mace tsakanin na wanke gabanka na alola da na wanke hannun kan ci abinci mutum ya san me yake yi ya kulla a zuciyarsa zan yi kaza kenan kawai na a wani kuma cewa an ɗauke shi an ba shi aiki na sharan titi to amma baya zuwa wajen aikin sun shirya da shi da masu suka ba shi aikin cewa ya fi ka shi dubu dama albashin dubu bakwai ne a bashi dubu biyar a rike dubu biyu wai wannan abun da yake karɓa ne. ciwa-ciwa nan ko wato shi yana zaune gidan abunsa duk wata za a bashi dubu biyar su kuma su ɗauki dubu biyu ko amma a ƙarshe za a rubuta yana zuwa wannan shi ya kashe ƙasar nan wannan shi ya kashe ƙasar nan Allah ya sauwaka yana cin haramu yana cin haramu kamar kai ne ka haɗa baki da daraktanka ko da famsik ɗinka ba ka zuwa aiki ya kuma san ba ka zuwa amma kuma ana biyan ka albashi bai aika inda ya kamata dakatar da albashin ba ka ci haramun kuma shi kuma ya taimaka wajen barna ko baka ba shi wani abu ba domin aikin gwamnati su wa su ya kamata su kula su kiyaye a tabbatar da na aiki da ah ɗazu wani yake gaya min ya ce a local gamen ɗinsu jiya ne ma yake mutane ke cewa local gamen ɗinsu akalla akwai mutum ya kai kusan dubu uku amma masu zuwa aiki ba su wuce mutum ɗari ba Allah abin da ya faɗa kenan ce ba sa wuce mutum ɗari sauran duk ba sa zuwa amma wata yi za su ji alert za su ji alert to kaga irin wannan idan sun yawa ne me ya kamata gwamnati ya yi a sallame su a rage a bai kuwa dan jari mai kasuwanci je yi mai noma je yi a sallame su a ɗauki daidai yadda za su abin nan amma an tara su da yawa kuma ba su ba aiki da kuma na ce me yasa kai ce wai wani lokaci ma ka je ba ma aikin yin kuma ka ji wani abu amma ba aikin yin misali kwamfuta ɗin ta rage ayyuka aikin da mutum dubu za su yi ta kaɗai za ta yi ka gani sai akwai matsala Allah ya sauwaka lokacin سبحانك الله وبحمدك أشهد an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika karfe bakwai in ba a yi ruwa ba ka jigo yawa karfe bakwai in ba a yi ruwa ba assalamu alaikum